أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم wa الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka bayan sallar la'asar inda muke tattaruwa don ci gaba da karanta abubuwan da suka sauƙaƙa daga ayoyin alƙur'ani mai girma tare da yin bayani a cikin wannan masallaci mai albarka na ainihin kofar kaura wanda aka fi sani da suna kandahar wanda ya samu suna daga masallacin modibu ga shi nan zaune <laughs> masallacin modibu eh. a yau kuma mun a modibu da shi ya makunce mu <coughs> Allah ya zaka mishi da alkhairi na marayi ko domin ci gaba da darussan da muka saba gabatarwa a cikin irin wannan wata mai albarka kowace shekara yan uwa musulmi barkan mu da sake saduwa a wannan marece na goma sha biyu ga watan ramadanin wannan shekara ta hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda yake shine tarihin hijirar annabi eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ya inganta shi tarihin ya yi daidai da 31 ga watan bakwai wato Julai na miladiyar annabi Isa alaihi salam in tarihin ya inganta shekara ta 2012 'yan uwa musulmi kamar yadda ainihin abin nan muka saba cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ainihin abinan ci gaba daga inda muka tsaya jiya a cikin suratu taha sabon darasinmu kamar yadda jiya muka ba da ainihin abinan tabbaci in Allah ya so ya yadda zai fara ne daga ayata hamsin da hudu hamsin da biyar a inda ainihin abin muke bayani irin an shiga fage na gwagwarmaya wajen tabbatar da kuma kare la ilaha illallah da isar da saƙonnin la ilaha illallah a gaban ɗagiya wanda ittifakan a wannan zamani babu wani shugaba wanda ya ɗagawa ya wuce gona da iri yake da ƙarfin gwamnati Allah ya jarrabe shi da ƙarfin soja da sauransu kamar shi in ba manta ba kisar tana ba mu labarin irin tattali da horo da kuma ainihin makamai hujjoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattali annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna da hujjojin da aka ba su waɗanda suke gagara koyo gagara misali wanda ainihin ya sami umarni shi annabi Musa da ɗan uwan shi da cewa su tafi ga Fir'auna kuma har sun isa fadar fir'aunan suna zartar da abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi da su ‘yan uwa musulmi a in ba manta ba na faɗi wa ainihin alarama yayin da muka gama fassarar bismillahir rahmanir rahim allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min thamarati azwajan min nabatin shatta afwan kulu an an'amakum inna fi zalika laayatin liulil nuha wannan jumla ce daga cikin jumlolin ainihin amsa da annabi Musa alaihi salam yake baiwa fir'auna a yayin da fir'auna ya juyo ya tambaye shi cewa faman rabbu kuma ya Musa ya Musa wane ne ubangijin naku to shi dama kamar yadda muka yi bayani mai wa'azi na gaskiya wanda ainihin abin nan yake yana isar da saƙonni daga Allah wa'azinsa ba tatsuniya ba ne ba sirkulle ba ne ba ainihin fadanci ba ne ba tumasanci ba ne a'a wa'azi ne kai tsaye daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wa'azozi ne masu tasiri masu shiga zuciya su shiga jikin mutum da jinin shi da tsokashi da tunanin shi duk irin ɗagawar mutum in dai zai saurari a karanta mushi ayar Allah to dole ne sai ainihin wato ya girgiza amma kuma shiriwa ainihin ta Allah ce sai wanda Allah maɗaukaki ya so sannan zai iya shiriwa Allah ma karanta mana ka koma daga Allah zai da kuma al'abda mahada na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض معادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتعنك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم قال موعدكم يوم الزينة وأن يعشر الناس ‘Yan uwa musulmi, annabi Musa ya ci gaba da fadawa fir'auna da ‘yan sa. wane ne ubangijin nasu da ya aiko su zuwa gare shi tambayar ita ce man rabu kuma ya musa wato kamar yadda bayani ya zo na tattaunawa an yi tattaunawa mai ban sha'awa mai ban mamaki wato ga mai wa'azi wanda ya kamata a ce masu wa'azi suna koyi da irin abin da ya yi musa alaihi salam da ɗan uwan shi haruna yana ainihin abin nan karfafa shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi suratu shu'ara da yake cewa قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين فرعون يتي وانيني وبنجزن تالكي سي موسى يتي قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يا جماعة لنشن سمي قدا بكوي دكا سي قبات ايدا ابن نكي ذكا ننسو إن كن كزن شكو ما سسكن كتواني وينظري كغني قال لمن حوله ولمن حوله ألا magana ce mai tasiri magana ce ta gaskiya saboda haka yana faɗi da shi da waɗanda suka abin nan sai suka shiga cikin ɗimuwa to amma ɗagiya mai girman kai mai ainihin abin nan dagawa to bai son ya mika wuya cikin gaggawa saboda haka sai ya kalli ainihin 'yan majalisarsa ya duba nan ya duba nan ƙala liman haulahu ala ya ce waɗanda ke kewaye da shi 'yan majalisa mala'u ba ku jin abin da yake faɗi ala tastami'un ba ku sauraron abin da yake faɗi menene yake cewa sai ya ƙara cewa ƙala rabbukum ala rabbukum wa rabbu abaikum lawale. annabi Musa bai ba su dama su ainihin kare kansu akan ko kuma su ƙaryata abinda ba za su iya ƙaryatawar ba cewa ubangiji shine mahalicci mahalicin sammai da kasai kafin su yi tunani wace ainihin abin nan hujja za su samu domin su kore wannan a cikin zukatan mutane sai annabi musa ya kara kawo wata hujja ya ce me kala rabbukum kuma mahalicinku shine mahalicinku allan da ya aiko mu dinnan mahalicinku mai rainenku wanda Shi shine ubangijin ubanninku ma ku uwayenku da kanku na farko din kala inna رسولكم الذي إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون to babu wata hujja sai dai shi ma ya hauka sai kawai ya fara faɗa ‘yan majalisa a'a lallai wannan manzon naku da aka aiko muku kai babu shakka wannan mahaukaci ne annabi musa bai kula da wannan magana ba a tunzura shi ya afisata ya ainihin yi fada da sauransu sai ya sake kawo wata hujja da ya don ya kara ainihin kafe maganar shi cewa Allah nan da ya aiko shi shine Allah shine abin bautatawa ya ce mai kala rabbul mashriqi wal maghribi rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun wato kamar ya ce fir'auna ina fa faɗi maka ubangijin da ya aiko mu din nan shine رب المشرق mahalici ubangiji mai rainon mahudan rana wal magribi da ma fadar rana wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum ta'qilun in kuna da hankali ku yi tunani yaya maganar haka take ko ba haka take ba daga nan sai fir'auna ya ce ala la ila an ghairi la naka min al masjunin ala sai ce la in ittakhasta ilahan gairi na rantsuwa idan ka yadda ka ɗauki wani abin bautata a wanda ba ne ba kun ba hujja ba ce wannan za a yi hujja irin za a kawo menene hujja irin ta wato ainihin yan kama karya shugabanni azzalimai waɗanda ba Allah a cikin al'amarinsu ba magana adalci ba gaskiya suke nema ba saboda fir'auna ya sata an kawo hujja an kawo hujja an kawo hujja bai da abin da zai iya kore wannan saboda haka sai mai sai tsoratarwa sai ma'ana zan yi amfani da sojoji zan yi amfani da 'yan sanda zan yi amfani da jami'an tsaro zan yi amfani da gidan yari la'inin ta hasta ilahan gairi idan ka yadda ka ɗauki wani mai ba da doka a matsayin abin bautatawa in ba ni ba wai wani allah wanda ya aiko ka la'aji alannaka lil masjunin wallahi na rantse sai na sanya ka daga cikin waɗanda suke 'yan fursuna waɗanda za a kulle a kurkuku sai annabi musa bai firgita ba bai tsorata ba ya ci gaba yana ƙara ana jefa mushi hujja ya ce kala awalau ji ituka kala awalau ji ituka bi sha'in mubin kala ya ce awalau ji ituka bi sha'in mubin ko da na zo maka da wani abu bayyanan ne wata hujja bayyanan na wanda za ta tabbatar maka da magana da nake faɗi gaskiya ne ni manzon Allah ne Allah kuma da ya aiko ni shine Allah wanda ya cancanta ai bautatawa wanda ya cancanta ai wada ko da na zo da hujjoji zaka ainihin sanya a daure ni za ka sa a kama ni za ka haɗa ni da jami'an tsaro kamar yanzu ne a ce bari a haɗa shi da kwamishinan ɗan sanda ko darakta ss ko kaza kaza kaza abinci ko files ai ma ka taɓa yin laifi a yi kaza a yi kaza a yi kaza saboda me saboda hujjojin da yake faɗi idan talakawa suka ji masu ainihin abin nan imani zuciyarsu za su san cewa fir'auna din da shi da ainihin kone bawa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sannan za su gane fir'aunan nan ya kauce hanya sannan za su gane ya kafirce kuma za su fahimci cewa kafiri bai da wata kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kafirce wa Allah ya cancanci a yi mishi kowane irin wulakanci da tozarci da sauran ƙyarƙyararsu saboda me saboda ya yi wulakanci da tozarcin da ya fi kowanne girma laifin da ya fi kowanne girma a doron ƙasa. ya saba wa Allah yi wa Allah tawaye saboda haka sai ya ce ne kala fa'ati kala fa'ati in kunta mina as kala sai ce ati bihi to zo da hujja din kawo da wannan abin mubinin bayyananne mai ainihin abin nan karfi mai fawa wanda zai gwada cewa eh lalle kai daga Allah kake da gaske ne kai dan sakon Allah ne kaga a inda mutanen mu wato suka gaza fir'auna kenan musamman shi shugabannin mu da an zo an zauna an shirya musu karya sai su hau kai sai kawai ka ji su suna magana a rediyo da tv da jaridu suna suka suna hannunka mai sanda suna jirwaye da ainihin kamar wanka suna faɗin maganganu waɗanda ba haka suke ba maimakon idan aka soki mai wa'azi aka ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza ku kirawa shi ku yi da fir'auna mana ku ce kawo hujjar ka mu je menene gaskiyar maganar a'a ba za su yi wannan ba su kawai tunda suna tare da ainihin malaman tsubbu su bokayensu waɗanda su suka gani suke ganin su ne mutanensu su ne ainihin mabiya gwamnati su ne ainihin fadawa da ainihin abin wato 'yan tsoma da sauransu to abin da suka faɗi bari a gina magana a kai sai kai ka ji maganganu ba kai ba gindi waɗanda wasu su ma abin kunya ne a ce ana faɗin su daga ainihin abin nan shugabanni to fir'auna da annabi musa ya je ya bayyana mishi ya ce yana da hujja sai ya ce fa'ati biha in kunta min sadiqin to da hujjar in kai da gaske ne ka kasance kana cikin ainihin masu gaskiya waɗannan irin jumloli waɗannan irin abin jumloli na wa'azi waɗannan irin hujjoji ne annabi musa alaihi salam ya kawo ya rika kawo fir'auna a fada fir'auna bila bila ta fadar da fi ƙarfi a wannan lokaci har yanzu masu bincike sun tabbatar da babu inda aka kafa daula aka samu ainihin tarihi mai tsawo kabari wannan kawai in ka duba kabarinsu ka san cewa lallai an yi waɗansu irin mutane kamar ainihin masar to a nan ne fadar fir'auna take amma kun ji abin da yake faɗi ga mai wa'azi ya je fada shi ya ba shi dama yana kawo ayoyi yana kawo hujjoji da sauransu ina kalubalantar masu shuwagabanni da shi da sarakuna da duk wani wanda yake wane ne idan an kawo mashi soke-soke da sauransu to ya yi kokari ya yi bincike kuma ya jawo masu wa'azin ya ya nemi su bayyana hujjoji da sauransu kuma ya ji tsoron Allah ya yi aiki da hujjojin in ya tabbata daga Allah ne domin tun mutumin da aka kawo ayoyi na Allah aka bayyana ayoyi na Allah suka tabbata gaskiya ne ya juya baya ya ki karba to babu shakka a duniya zai haɗu da wulakanci da tozarci ya kuma goma lahira ya ainihin ɗanɗana kudar shi kamar yadda shekarun jiya muka yi bayanin فأما من طغى duniya fa الدنيا ta الجحيم هي المأوى da man tawalla da sauran ire-iren su saboda haka wannan shine ainihin hanyar tsira kawai in ka ji gaskiya ka imani da ita amma kai fada da ita ba za ka iya ba ba za ka ainihin abin da gama ba kuma ina tabbatar maka da cewa za ka ji kunya in ka ce za ka fada da gaskiya kawai mafita shine ko kai shiru na ka ɗauki nauyin yin shiru da kin taimakon gaskiya ko kuma ka ainihin karɓi gaskiya ka taimake ta amma wallahi sun matallahi kowaye ya rashin gaskiya ka ce za ka goya mushi baya ya samu galaba akan rashin gaskiya shi za ka ji kunya ƙarshen ainihin alewa ƙasa in fir'auna bai ga gari Allah ba na muruzu su karuna su hamana da sauransu wallahi tallahi kai kowaye duk gwamnatinka duk sojanka duk yan saddaka duk ainihin yan majalisa wallahi baka iya samun galaba baka iya tserewa Allah subhanahu wannan ita ce gaskiyar magana sai dai kawai wataƙila ba za ka so a faɗi ba saboda me saboda ba gaskiyar kake so ba amma wannan shine gaskiyar magana karanta duk tarihin da Allah ya saukar a doron kasa ka karanta alkur'ani wannan shine ko ko mayar kawai tsakanin gaskiya ne da ƙarya tsakanin qala Allah qala rasulullahi da qala dagut tsakanin mabiya Allah mabiya shari'a da mabiya son zuciya za a tafi za ku kamar an kaskanta kamar an samu nasara kamar an samu galaba amma da an tafi an tafi dole a dawo inda Allah ya ce wal aqibatu liman ittaka wal aqibatu lil na inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu ma'u fil hayatid dunya haka ayoyin suka zo suka bayyana kuma dole abinda zai tabbata kenan saboda haka Allah ya gaddara. Allah bai yarda a tozarta a kuma samu galaba nasara ta tabbatacciya ba akan addinin shi waɗanda yake tare da su kuma ya bari a samu galaba a kansu ba zai yiwu ba inna allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum muslimun haka ne ko ba haka bane ba yana tare da su kuma ya bari a samu galaba a kansu ba zai yi ba sai dai kawai jarraba za a ainihin jarraba za a ainihin jarrabe ku za a yi tankaɗe da rairaya wala na bulwannahum bi shay'in wala na bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أثابتهم مصيبة قالوا نعم. قالوا إنا لله وإنا inna ilaihi raji'un to mu koma suratu taha ala ramma Allah subhanahu wa ta'ala yace allazi ja'ala lakum al-ardha mahada wanda ya sanya muku ainihin ƙasa a matsayin shimfiɗa ya shimfiɗa muku ƙasa sannan ya ainihin tsatsaga muku hanyoyi a ciki sannan allah da yake saukar muku da ruwa daga sama ya sauka ƙasa idan ya sauka ba na bihi a da da bakin shatta wanda yake fidda nau'o'in tsiro iri daban-daban da na abincinmu da na abincin dabbobinmu don haka allah ya ce kuluwar au an amakum ku ci sannan ku kiwatar da ma'ana ku yi kiwon dabbobinku da waɗannan abubuwan da ya ainihin abin nan fidda a cikin ainihin abin nan doron ƙasa ɗin ya ce inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'ayatin li ulil nuha Allah ma ke karanta mana kulu war'au an'amakum qulu war'au an'amakum na'am إن في ذلك لآيات لأولي النهى يتي كلوا كتي war'au an'amakum kuma ku ainihin yi kiwon dabbobinku wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allahn da muke kiranka cewa ka ainihin abin nan koma gare shi ka karɓi da'awar shi Allahn da ya aiko mu wannan yana cikin jimlar wa'azin da ainihin fir'auna yake wa annabi musa a fadar shi a lokacin da suka isa ya tambaye su wane ne ubangijinku allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulu war'au an'amakum ku ci kuma ku ainihin yi kiwon dabbobinku da waɗannan ni'imomin da ya fi da na tsirrai na itatuwa ganyaye ciyayi da makamantan ire-irensu inna fi zalika fir'auna lallai yi tunani ka yi la'akari ka yi tsokaci a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi ababen lura da za su gwada maka cewa lallai Allah shi ne Allah ba kai ne Allah ba inda fi zalika la'ayatin li'ulin nuha ga ma'abuta hankali yana cewa al'imtinanu imtinanu ala bani ala adam wannan ainihin jumla duk da wa'azi ne ake wa ainihin abin fir'auna Allah maɗaukake na nuna baiwar shi ne da ya yi wa ‘ya'yan Adam bi arzaqihim wa arzaqi alihim da arzu wato ainihin nan arzikin su na nau'o'in abinci da ya halitta musu da ainihin arziki na nau'o'in abincin dabbobinsu kamar yadda wannan bayani ya zo a wurare da yawa alarma mu koma suratu sajada Allah subhanahu wa ta'ala a inda yake cewa fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu wa anfusuhum zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum yace afala tubsirun yace fa nukhriju bihi zar'an idan mun saukar da ruwar sai mu da ainihin wato shukoki da shi ta akulu minhu an amuhum wa anfusuhum dabbobinsu da su kawunansu daga wannan abin da Allah yake fitawa da ruwan da yake saukawa a bisa ƙasar da kuke takawa daga shi ne ainihin kuke ci ku da dabbobinku afala tubsirun ba za ku zama masu basira ba ba za ku zama masu hankali ba ba za ku zama masu tunani ba wa yake biyan Allah subhanahu wa ta'ala kudin wannan ruwan da yake saukarwa wa yake biyan Allah subhanahu wa ta'ala kudin tsoron da yake fidawa wa yake biyan Allah subhanahu wa ta'ala kudin ainihin wato girmar da ainihin su waɗannan cukokin da itatuwan da makamantansu wanda suke amfanar musu amfanin dabbobin musu amfanin ƙwarin musu amfanin ainihin kowa da komai wane ne ke yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk da wa'azi ne ake wa fir'auna to wa'azi ne kuma ga kowane irin mutum a daidai wannan lokaci kamar in ka kuma suratul nazi'ati alarma akwai maganganun da suke karfafa wannan inda Allah yake bayani akan ruwa da ya sauka ne yace akhraja minha ma'aha akhraja minha ma'aha wa mar'a wal jibala arsaha jibala arsaha yace mata'allakum wa li'anna jin dadi gare kuma jin dadi daɗi ga dabbobinku ka koma suratu abasa alarma Allah subhanahu wata'ala yace inna sababna alma'a inna sababna alma'a sabba ina masu bincike su yi mana bincike akan wannan ayar Allah yace inna sababna alma'a sabba mu ne muka ainihin kwararo ruwa daga sama kwararowa summa shaqqaqna al-ardha shaqqan wa yake tsaga kasa suran ya fito shi wannan tsiron da ka shuka busasshe bai motsi bai da wani tasiri kasa shine zai iya tsaga kasar ya fito shine zai iya tsaga kansa ya fito wane ne ke yin wannan wanda ke yin wannan kai in ka mutu ba zai iya tada ka ba wanda ke yin wannan ba zai iya maka hisabi ba wanda ke yin wannan ba zai iya kai ka ainihin wuta ko aljanna ba sun mashakakan al'arda shakka sannan mu tsatsaga ƙasa kekketawa tsatsagawa Allah maɗaukaki ya ce fa'an batna biya fa'an batna biya حبا وعنبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا الله سبحانه وتعالى ينالونا wasu daga cikin nau'o'in abubuwan da yake ainihin abin nan fiddawa ainihin in kwarar menin za mu ce kwayoyi na kayan abinci da ake sukawa ainihin abinan wato kwayoyi waɗanda suke na kayan marmari da ake ɗiba a sha irin su inabi su lemo da makamantan ire-iren su sannan nau'o'in abinci da ake girba irin su masara su gero su dawa da makamantan su sannan ainihin nau'in kwarori da suke ainihin yin girma kamar abinan bishiya waɗanda ake cira irin su ainihin zai zaitun da ainihin makamantan ire-iren su kai ga su dabinai da makamantan su ga ainihin da ainihin faki'a kayayyaki na marmari da ainihin wato nau'o'in hatsi waɗanda ake casawa ko ake sirfawa a fidda ƙaiƙai da sauran ire-irensu wannan su gaba ɗaya Allah ya haɗa ya ce mata'an mata'an jin daɗi ne lakum gare ku abin rayuwa ne abin aji daɗi ya taimaka muku ya taimaka wa jikinku ya taimaka wa jininku ya taimaka wa fatanku ya taimaka wa tsokarku ya taimaka wa ƙashinku duka a cikin waɗannan nau'o'in abinci akwai wanda fata akwai wanda gashi akwai wanda kashi akwai wanda tsoka akwai abincin da jijiya yake ainihin abin nan sauran ire-iren su duka gaba ɗaya Allah maɗaukaki ya tattali waɗannan nau'o'in abincin su dace da ainihin wato jikinku da jikin dabbobinku waɗanda kuke ci kuna ainihin yin amfani da su da sauran ire-iren su wannan Allah maɗaukaki ya tattala muku wannan Allah shine ne Allah wanda ya cancanta a bautatawa Allah da ya aiko annabi Nuhu ya aiko annabi Ibrahimu alaihi salam shi Allah da ya aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna yake mishi wannan wa'azi kuma wallahi shine Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah da ya saukar da wannan alqur'anin da muke karantawa saboda haka ba ka da mafita illa ka koma ga Allah Allah wanda yake da irin wannan iko ba a taba samu ba a doron ƙasa wani malami ko wani farfesa ko wani injiniya ko wani dokta ko wani ɗan tsibbu ko wani ɗan dabo da ya yi da'awar shi ke saukar da ruwa shi ke fidda tsirrai shi ke fidda gero dawa masara da sauransu shi ke ba da dama su nuna shi ke ba da dama a girbi in ban da wannan Allah saboda haka la ilaha illahu babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah saboda ka fa abudu ku bautata wannan Allah duk wanda bai koma ya bautata Allah ba ya zama dabba ma ta fi shi a ranar lahira sai an tashi yana roƙon Allah Allah ya sa shi ya zama ma kamar dabba mana saboda saboda ya kafirce wannan Allah wanda dabba ma ta yarda akwai shi tsuntsaye sun yadda akwai shi duwatsu sun yadda akwai shi sun tabbatar da akwai shi Allah madaukake tabbatar da cewa dukkansu suna ainihin bautatawa Allah walakin la na tasbihahu sai dai ba ku fahimtar irin bautar da kuke ne amma wallahi dukkan suna bautar Allah rana tana bautar Allah wata na bautar Allah haka taurari suna bautar Allah ruwa na bautar Allah wuta tana bautar Allah kwari suna bautar Allah babu mai tsaurin kai mai girman kai mai karyata Allah mai yi wa Allah tawaye Allah ya halice ka ya baka ji ya baka gani ya baka lafiya ya baka abinci ya baka dukiya ya baka arziki amma ka kafirce mishi ka je kana bautar wani shi halitta irinka ko mutum ko aljan ko mala'ika ko annabi ko mursali wallahi summatullahi ba wanda ya ba wanda ya cancanta abota in ba wannan Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nahali ya ce huwa lazi an zala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu wallazi an zala minas sama'i ma'an lakum fi sharabun na'am لكم فيه شراب ومنه فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون على رمى كما تقبع منها خلقناكم وفيها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله سبحانه وتعالى ينا ainihin abin faɗi a nan bayan da ya rufe waccan jumla da cewa amma ba ga mahaukata ko wawaye ko rudaddu da sauransu ba la ayatul li'ul nuha ayoyi ne kawai amma ga ma'abuta hankali saboda wanda bai da hankali ba zai tsaya yayi la'akari ba ba zai tsaya yayi tsokaci ba ba zai tsaya yayi tadabbur ba ba zai fahimci hikimomin da ke ciki ba amma in mutum yana da hankali kamar yadda muka yi muku bayani ba sai an je sama an yi batun rana da taurari an yi batun ruwan sama da fitar tsirrai da sauran ire-iren su ba Allah ya ce wa fi an fusikun a kawunan ku ku daya kawai ku yi nazari ku yi bincike a kawunan naku ma tsaya gashin kanka kawai ko kumbar ka wannan sun isa ka yi imani lallai Allah shine Allah babu wani abin bautawa in ba shi ba babu wani Allah sai shi kadai duk wanda ya yi da'awar allantaka wanda ya yi da'awar abota ta mishi daga nan za ka gane makaryaci ne mahaukaci ne amma ba wanda zai gane wannan sai mai hankali wawa ne kawai zai ɗauka ya zo duniya dai ya ci ya sha ya yi juma'i ya yi bacci ya tashi ya yi wasa wannan kawai shine abin da ya zo yi ba ruwansa wa ya halice shi ba ruwan shi daga ina ya zo ba ruwan shi me ya zo yi ba ruwan shi yaushe zai bar ainihin abin nan yana ganin 'ya'yan shi suna mutuwa kannan shi suna mutuwa abokanan shi suna mutuwa kakanninsa sun mutu jikokin shi suna mutuwa amma har yanzu shi bai yarda cewa zai mutu ba har yanzu bai tunanin in ya mutu kuma me zai zo ba ana karanta ayoyin Allah wanda ya halice ka shine ya ce ka rayu a nan wanda ya rayar da kai ya baka ainihin rai da ji da gani da hankali da abinci da komai kai ka san ba wayanka bane tashi ka zauna ka yi magana kai ka san ba dabara ka bane ba wayan ka bane akwai wata hikima akwai wata fawa akwai wani sirri wallahi wanda yake sarrafa wannan amma in ba haka ba yatsan ka baka iya motsa wallahi wa yake yin wannan in ba Allah ba amma ka zauna an ce Allah ne shine yayi za ku ainihin abin na rayu gashi kuna rayuwar za ku mutu Allah ne ya ce za a tada ku bayan mutuwa Allah ne ya ce sannan za a yi muku hisabi Allah ne ya ce akan abin da za a yi muku hisabi shine kaza Allah ne ya ce akwai wuta akwai aljanna amma kana nan kana rafkane kai kawai rayuwar duniya kai kawai ka tara kuɗi yaƙi halas yaƙi haram ka yi shagali ka yi kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe ka yi ainihin sama da faɗi ka je ka ainihin abin da yi kickback da makamantar kai dai kawai ka rayu da kai da matarka da 'ya'yanka ba ka tunanin mutuwa ba ka tunanin cewa ba za ta baka notice ba almautu tati baktatan wal qabru sundukul amal kullu nafsin za'iqatul maut kullun ilaina yurja'un aina ma takunu yudrikukum al maut walau kuntum fi buyutin mushayyada manzanni sun mutu eh. annabawa sun eh. mutu waliyai sun mutu sannan idan wani bangaren iskanci ne ina su fir'auna ina su hamana ina su karuna duk sun tabi kai ne za ka gagari allah subhanahu wa ta'ala kai mai da ba za ka mutu ba ko kuwa kana tsammanin kawai an sako ka duniya kai wasa ne a fa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un Allah subhanahu wa ta'ala yace a fa hasibtum annama khalaqnakum abasan kuna tsammanin mun halice ku ne saboda wasa kawai ku zo ku tara kuɗi ku tara mukami ku tara mata ku tara gidaje ku ainihin ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so wa annakum ilaina la turja'un ba za a maido ku zuwa gare mu ba ina kakanninku ina kakannin kakanninku ina sarakunanku ina ainihin sarakunan sarakunanku ina manya manyan masu ku ina manya manyan kwararrunku ina manya manyan sojojinku da yan sandan ku ina manya manyan ku sun tafi sun tafi alam nuhulikil awwalin awalin sun ma nutu bi ohun al'akhirin da na fa'alu wallahi inda suka tafi kai ma zaka الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين مكتب كل نفس ذائقة الموت يومئذ للمكذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر muka ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce wallahi mun tashi mun ga iyayenmu da kakanninmu mun ga waɗanda su ake sha'awa wajen dukiya mun ga waɗanda su ake sha'awa wajen mulki su ake tura-tura a gani haka kuma a wajen sarauta da sauransu haka wajen aikin gwamnati sojanci da sauransu amma wallahi yanzu idan muka fara lissafi wane bai nan wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wa duk mai hankali gaba ɗaya sai ya tsorata su sun mutu mun fi su ƙarfi ne mun fi su mulki ne mun fi su dabara ne mun fi su ainihin abin fawa ne saboda haka mu ma za mu mutu wallahi tallahi mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala alarama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra karanta wannan ayar ka tsaya mu gabatar da wani abu sai mu ci gaba cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'am yan uwa mun yi alkawari sannan mun ba da notice muna magana akan marayu mun san yadda ƙasar mu ta cika da bala'in mata marasa aure wasu mutuwa aka yi aka bar su wasu kuma sakin su aka yi gashi kuma mun fado a cikin wani zamani mai wahala mata in mijinta ya mutu wanda zai iya dauriya ya je ya aure ta yan kaɗan ne saboda haka aure yana yi musu wahala ana mutuwa ana barin su da yayaye ba mu san iyakacin su ba yanzu wannan masalacin sai da ta kai ga an ba da notice cewa an gama amsar sunayen marayu haka ko sauran masallatai haka sauran ƙananan hukumomi waɗannan marayu su a cikin tozarci da wahala da ainihin wulaƙanci bala'i ne gare mu taimaka musu su samu fita daga baƙin ciki da takura da sa wallahi alheri ne gare mu addini ya gwada mana ko shafa kan maraya kai wallahi akwai alheri saboda haka akwai wajibci a matsayinmu waɗanda muke gwada mu masu tsoron Allah ne masu addini ne muna neman taimakon Allah Allah ya tausaya mana ya ji kanmu muka ce yau in Allah ya so za mu kaddamar da asusu na musamman don taimakawa irin waɗannan bayan Allah yara marayu mata gubare da aka mutu aka bari da sauran waɗanda suka kamata ire-irensu muna cikin wannan ba da wannan notice kwaram sai bala'in ainihin ambaliyar ruwa a filato ya zo na faɗi muku anan na sake maimaita muku wanda ya ji rufoton da aka fada a bbc ya ji hirar da aka yi da 'ya'ya waɗanda suka samu kubuta wani a gidansu wajen su goma sha ita kaɗai ce kawai ta tsira wani yana magana da mahaifiyar shi ruwa yana cin su ƙarshe ya daina jin maganar waya ta ainihin rufe da sauransu babu kowa wasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan uwar kungiya ta aiko mana waɗannan 'yan uwa namu ɗaruruwa suna cikin bala'i ba su da kaya ruwa ya tafi da kayansu ba su da abinci ruwa ya bata abincinsu ba su da dukiya dukiyar ba san inda take ba ba su da inda za su sa kansu kuma kun san yanayin gwamnatin filato yadda take saboda haka aka umarce mu cewa mu haɗa gudunmawa mu haɗa taimako daga wurin 'yan uwa bayan allah na ba ku misali ukari jihar ainihin abinan eh, ina ne taraba ne sannan waɗanda suke cikin ainihin abinan karamar hukumar amin arna sun fi yawa amma da aka ƙaddamar da asusu na taimakon marayu da ainihin wannan asusun na taimakon 'yan uwa a jos wato kudin da aka tara mata kawai matan aure kudin da suka tara wato abin ya fi karfin tunani to nan abin da katsina ne muke katsina ɗakin kara ko a sunar duk ainihin shugabanni suka ce katsina suna tafi kazar-kazar tafi ainihin wato yaduwa tafi karfi saboda haka ku ne fa ake faɗi cewa ku ne kuka fi ba wai ita katsinan ba ku ne kuka fi da haka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan lokaci a irin yanayin da muke ciki da ni ne zan kaddamar da asusun amma yanzu tun daga alhaji abu ba ya zo zan ba shi wannan ainihin abin din ya zo ya kaddamar mana da wannan asusu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala bismillah Allah shiga ta wani <laughs> a yi haƙuri saboda saboda ta ɗan almajirci ɗin ba mu so mu bayyana cewa ga abin da za mu ko yake an ce a bayyana ko a sa to amma dai in sha eh za a je kawo alkawari da ake yi wani in ma insha Allah <laughs> eh, eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu wa rahmatullahi to to in Allah ya so Mustafa zai je Mustafa zai je amso abin gudunmawar shi uba alhaji abu modibo Ah, Allah ya saka mushi da alkhairi to kungiyar izalatul bid'a wai ka mutu suna yanzu tunda ba a bari ba ni gaddamar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai ka mutu suna ta reshen ainihin abinan jihar Katsina za ta bude asusun da 250 in Allah subhanahu wataala ya sa. sannan da shige an ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara to anan ya kamata mu gwada domin saura su ga cewa da gaske ne domin ainihin abin da su koyi ba dan riya ko dan wani abu ba alhaji jamilu babban duhu ya ka to ai baka bari ni na bayyana na to kirga ka gani nawa ne yawa dubu goma ko to insha Allah ta'ala ni ma zan bada dubu goma zan ba da turmin shadda goma insha Allah zan ba da abin nan yadi na maza guda goma insha Allah ta'ala kuma yanzu an buɗe wannan ainihin asusu saboda haka za ta mala abubuwan da ke hannunku sai ku kawo sannan muna fatan kowa ya tashi ya ba da nashi ina yan agaji suna suna zaka wannan nawa kun ga yawa haka muke so kun ga les ko ah. gangare a les Allah ya saka mushi da alkhairi ga wani ya kawo sabuwar ainihin abin nan shadda na ga wani bawan Allah ya kawo dubu biyar Allah rabba barakallahu fi kai Allah rabba da kyau haka muke zo kada ku bari a abin nan saura kai ka kawo ta malin yawa direban izala ko to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a ga ainihin turame guda biyar na atamfa an kawo kyawawa na marayu Allah ya saka da alkhairi akwai kuma yadi hamsin hada da abin a atamfar daga kttv ma'aikatan kttv suka kawo sannan sannan ga dubu goma wanda alhaji jamilu ya bada babban duhu bai da lafiya allah ya bashi lafiya ga wata jaka nan an kawo cike da kaya da takalma jakan kula guda biyu ga kuma wasu nan ga takalma ga ga NTA sun kawo nasu Allah ya saka da alkhairi yawa ga wani abin kunshi wanda ke cike da wasu kayayyaki masu tsada masu gima Allah ya saka da alkhairi ga wani ya kawo a baya ta mata dozin guda mata ne suka kawo a baya dozin guda sabbi Allah ya saka musu da alkhairi masha Allah na ga wasu bayan Allah sun kawo kunshin kaya kyawawa haddasa da sauransu a ciki Allah ya saka musu da alkhairi malam faisal ya bada naira dubu daya Allah ya saka da alkhairi na ga wani bawan Allah ya kawo a tamfofi da shadda ko kun gan su ko kada a yi abin nan ya kamata a rika fito su muna gani Allah ya saka musu da alkhairi na takalma ne na yara sabbihul Allah ya saka da alkhairi na ga wani les ne ko a kayan yara ne sabbi Allah ya saka da alkhairi don gani ga wasu sabbin atamfa da les su ma daga wasu bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi ga kayan yara wani ya kawo shi ma Allah ya saka da alkhairi to kamar yadda muka yi bayani akwai 'yan agaji suna nan suna kewayawa kowa ya ba da nashi sannan kamar yadda muka faɗi muku kowa ya kokari ya amso daga waɗanda ba za su iya zuwa ba kada ku manta da iyali yawa masha Allah akwai kunce kai eh. kada ku manta da iyali a bada nasu wannan dubu biyar daga malam aliyu lantarkin malam mudi Allah ya saka shi da alkhairi eh, wannan dubu biyar ba ku san abin yadda Allah maɗaukaki zai rabanya ta ba haka kuma sauran ainihin abubuwan da ake badawa ga waɗansu su ma sun kawo les-les da atamfofi Allah ya saka da alkhairi masha Allah wannan sabon a tafa ne ji sabo malam sabiu dattijan sunna malam sabiu rafin daɗi ku ce Allahu akbar kusan da an ce dattijan sunna a kaduna dai shine wan ko ah. wane ne shi malam sabiu rafin daɗi ya ba da zunzurutun kuɗi wuri na gugar wuri naira dubu goma Allah saka mushi da alkhairi eh, eh, eh, muna fatan a ci gaba da amsa sauran abin da ya zo a tattara sunan nan za mu ci gaba da darasi insha Allah ta'ala mun zo karshe sai mu dan hada mai bayani gaba daya a wannan kalanda ce wadda take kunshe da muhimman abubuwan da suka shafi addinin musulunci kuma national body na kungiyar izalatul bid'a wai kamata suna suka buga domin gyaggyara kurakuran da suke ta faruwa a waɗansu kalandu na 'yan kasuwa za su taimaka kwarai-kwarai da gaske wato ba kawai a wajen batun raneku da ainihin ƙididdigar wata da sauransu ba har da lokutan sallah da ainihin su batun maganar alƙibla da makamantansu shugaba na ƙasa ya turo ya ce a kawo kuma ya ba da umarni cewa a ainihin abin nan saidawa kowa da kowa ba dole sai ahal sunna ba waɗanda duk za su yi amfani da su ah. saboda haka wanda duk yake da bukata to sai fita don ba za mu yi talla a nan ba na'am ga chief imam na civil defense ya kawo nashi sannan chief imam na kandahar kuma shugaban limaman izalatul bid'a na jihar kaduna malam harusi isa dike shi ma ga nasa ainihin abin nan din ya kawo wuri na gugan wuri dubu dubu biyar Allah ya sa ka da alkhairi na ga wani ya kawo sabon turmi pool Allah ya sa ka mushi da alkhairi masha Allah eh, ni ba ga ana motsa ba ana bada kudin nan kuwa eh kada kada ba ku bari mutanen uku su su fi mu abin nafa <laughs> na na'am ba a bada ba bismillah bismillah bismillah alarma Allah subhanahu wa ta'ala yace min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله كرمتا ولقد رأيناه آتنا كلها فكذب وأبى بكتنكابا على رما بكتنكابا منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله سبحانه وتعالى yace min ha khalaqnakum wato ai min al-abd mabdu'ukum mafararku ainihin ƙasa ne daga ƙasa muka halicce ku min ha khalaqnakum fa inna abakum adam makhluqun min turab haƙiƙa babanku adam abin halittawa ne daga ainihin abin nan turbaya wa fiha nu'idukum kuma a cikinku ne za mu maida ku a cikinta ne za mu maida ku ko ba daɗe ko ba jima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ita wannan ƙasar ne wani lokaci can na daban da Allah maɗaukaki ya bayyana za mu fidda ku dole ne kowa ya mutu makomar kowa ainihin ƙasa ne haka kuma ko ba daɗe ko ba jima za a fidda ka daga ƙasa don tafiya wurin rayuwa ta har abada ‘yan uwa akwai mas'aloli guda uku a cikin wannan aya mas'ala ta farko annahu khalaqa bani adam min al-abdi Allah ya halicci ‘ya'yan adam ne daga ƙasa mas'ala ta biyu annahu yu'iduhum fiha cewa Allah zai maida su a cikin ƙasar ban san naka gwanin ba watakila ko shi yana da wayan da ba za a maida shi a cikin ƙasar ba sannan mas'ala ta uku Allah madaukaki yace yukhrijuhum min maratan ukhra Allah zai sake fidda su daga ƙasa Allah ramma mu koma mas'ala ta farko da Allah madaukaki yace minha khalaqnakum Allah subhanahu wa ta'ala ya fuddo da wannan fili a cikin sura ta 22 aya ta ainihin biyar Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نعم وغير مخلقة لنبين لكم على ما أبن دمك سو ya ku mutane in kun fi raibin min in kun kasance cikin shakku anya yaya za a a ce mutum ya mutu ya ratattake ya zama turbaya sannan a sake tada shi Allah ya ce fa inna khalaqnakum min turabin to hakika dama mu mun halice ku ne daga turbaya to kuma yanzu kun ratattake kun riɓe kun ainihin ƙasa ta cinye kun koma turbaya kuma ku ce ba za mu ainihin iya sada tada ku ba wannan ainihin abin nan rashin hankali ne kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi ne a cikin suratul mu'min Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min turabin Allah oh. shine na'am Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya abin tabbatarwa shine anna ma'ana khalqihin nasa min ma'anar halittar da Allah yayi wa mutane daga turbaya ay annahu a abahum adamu minha Allah ya halici babansu Adam ne daga ita kamar yadda ya faɗi a inda Allah ke cewa inna masala Isa inda Allah ka masala Adam. Inna masala Isa inda Allah ka masala Adam. Khalaqahu خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله سبحانه وتعالى يتي إن مثل عيسى عند الله lallai misalin isa a wurin Allah da kuke cewa ai baya da uba kaza kaza menene saboda haka shi dan Allah ne ko wani bangare ne na Allah ko shi ma Allah ne mai zaman kanshi Allah ya ce aika misali Adam kamar ainihin annabi Adam ne kamar halittar annabi Adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halice shi da turbaya ne sun makala lahukun hukun fayakun sannan ya ce kasance kawai sai ainihin ya kasance adam ai lamma khalaqa abahum adam min turab yayin da ya kasance ya tabbata cewa Allah ya halicci ubansu uba ɗaya adam daga turbaya ne wa kanu taba Allah to dukkan ku gaba daya ƴaƴan meye ƴaƴan adam daga ina kuke daga turbaya kuke duk girman ka duk matsayin ka duk martabar ka duk ainihin alfarin ka duk yiji da kan duk daga kanka duk takamar ka daga ƙasa kake wannan da kake takawa za a maida ka kai ma a ka Allah ya sauƙaƙe mas'ala ta biyu Allah madaukaki yace ainihin ya ainihin wato min akhlaq wa fiha nu'idukum Allah madaukaki da yace cikin zamu maida ta za mu maida ku ku ya'yan adam to Allah ya bayyana wannan baro baro a cikin ainihin aya ta saba'in sura ta saba'in da uku aya 25 26 kawai Allah maɗaukake sai alam na ji alal abda kifata a haya'an wa amwata? Alal abda kifata. Na'am. A haya'an wa amwata. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba mu sanya ainihin abin nan ita ƙasa ta zama ta isa yadda za ta ɗauke su gaba ɗaya ta ainihin abin nan a rungume su ba rayayyunsu da matattunsu wato duka su ainihin kasance a bayanta ma'ana rayayyun a doranta ainihin matattun a cikin a ƙarƙashinta wannan ya tabbata a cikin ainihin alkur'ani da kuma wasu ayoyi masu girma mas'ala ta uku cewa Allah zai fidda su bayan da ainihin abin da suka mutu Allah madaukaki ya bayyana wannan a wurare da yawa kan inda ke cewa wa abdaba'a abda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun kuma Allah shine wanda yake raya kasa bayan mutuwarta ka fita waje kaga ta zama kore shar amma wata shida da suka wuce yaya take kirin jajajir zafi wuta ba ciyawa ba kwari ba menene amma yanzu in ka je ka sa ainihin idon ka a ƙasa banda ciyawoyin banda su masara su shinkafa da sauransu har wasu irin kwari za ka gani kai akwai kwarin da in ka taba shi haka ma sai ya narke daga ina suke wane ne ya fidda su da suna ina waɗannan tsirran in ka je ka shuka masara ko dawa da sauransu to ciyawoyin daga ina suke waye suka su waye fidda su Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ƙasa ta mutu ya raya ta kamar yadda yake fidda tsirrai daga ainihin a ƙasa ƙasa bayan da irin nasu ya bushe ya zama ainihin in ka fasa gari zaka gani yanzu gashi ya zama yana girma yana fire yana ƴaƴa yana zanganiya da sauran ƴar'ƴaransu haka wallahi kai bayan da ka mutu ka ritittike ka zama turbaya Allah madaukake ce wallahi sai ya fidda ka zai iya ko ba zai iya ba zai iya haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin ainihin surori daban-daban kamar inda yake cewa wa bihi baldatan maita kazalikal khuruj kamar yadda muka raya wato garuruwa ƙasashe wurare waɗanda suke matacce matattu su rayu to haka wallahi kuma bayan kun mutu kun da take za mu tada ku saboda haka ku shirin kawai tashi gaban Allah ku shirin ansa tambayoyi gaban Allah ku shirin amsar hisabin ku gobe kiyama ko dai ku amsa takaddar ku a hannun dama ko kuma a hannun hagu yaya za a yi ku tashi wannan kuma Allah ya sani amma dai muka duba sura ta 30 aya ta 25 Allah madaukake yana cewa summa iza da'akum da'awatan min الأرض إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون الله يجي ثم إذا دعاكم سنة إذن يكرا يكو دعوة ونئن كرا من الأرض كذا إذا أنتم تخرجون كو سيكو كنا تفتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يا ندى واتو متعني زاس رقا ببقوا هذا كسا أشتاتا kungiya kungiya bangare bangare kowa yana ainihin nufar inda ainihin kawai gaban shi yayi Allah madaukake ce za su fito suna ainihin yau mai kun nasu kalfarashin mabusur yau mai kun mabusur kamar kwarin gina liyurau a amalan don su ga sakamakon irin ayyukansu saboda haka mu yi kokari mu kyautata aiki yan uwa kafin ranar tashin alkiyama ya zo tashi dole ne za mu tashi manzo mai tsira da aminci wata rana ya kai ziyara makabarta kamar yadda aka samu hadisi daga sunan aka ce manzon Allah ya halarci wata janaza falamma dufinal mayyit yayin da aka binne shi ainihin gawar ita mataccen da aka je janazarta akhadha qabdatan min at-turab sai ya ɗebi ƙasa haka a danki guda fa alqaha fil qabr ya jefa a cikin kabarin sai ya ce min ha khalaqnakum ya sake sa hannun shi a ƙasa ya damki wata abin nan ƙasa din ya ainihin abin nan sake jefawa ya ce wa fiha nu'idukum a cikin muka maida ku wato cikin ƙasar ainihin zamu maida ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ya sake dankar kasa ya ainihin sake jefawa yace kuma wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin kasar zamu fidda ku wani lokaci in yayi saboda haka dole kawai mu shirya za mu tashi wannan rayuwar mun zo jarrabawa ne tabarakallazi bi yadihi almulku وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا واتو الله wannan wanda khalaqal mauta ya halicci mutuwa ita ma mutuwar halitta ta akai wal hayata ya halitti rayuwar rayuwar ma halittar ta akai linabluwakum don mu jarrabe ku ya sanya mu mu rayu a wannan doran kasa don ya jarrabe mu Wa ya gane ya ainihin bayyana wa ya fi karfi wa ya fi mulki wa ya fi dukiya wa ya fi ilimi a'a linabluwakum ayyukum ahsanu amala dan mu ku wane ne cikin ku ya fi kyautata aiki a wajen aƙida ya kyautata a wajen ibada ya kyautata a wajen mu'amala ya kyautata a wajen halaye ya kyautata a wajen mulki ya kyautata a wajen shugabanci ya kyautata a wajen siyasa ya kyautata a aikin ofis ya kyautata aikin aikin kamfani ya kyautata a wajen kasuwanci ya kyautata menene kyautatawa ka yi shi yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da gaskiya ka tabbatar da adalci ka tabbatar da daidaito ka tabbatar da kyautatawa wannan shine abin da Allah maɗaukaki ya kawo mu doron ƙasa ne linabluwakum ayyukum ahsanu amala mu jarrabe ku wane ne cikin ku yafi kyautata aiki menene kyautata aiki ka yi shi bisa umarnin Allah menene kyautata aiki ya dace da sunnar manzon Allah ba yawan aiki ba ba malam wane ya kago ba ba malam wane yayi ba ba shehi wane yayi ba ba ɗariƙar shehi wane ba ko waliyi wane ko baba wane ko sarki wane ko gwamna wane ko shugaban ƙasa wane a'a menene ya dace da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya bi annabi ya yi aiki ya yi koyi da annabi ya tsira haka ne ko ba haka ba ne ba in tuti ohu ta hatari wa ma'alar rasulu illal bala Allah maɗaukake ce in kuka bi shi za ku shiryu da haka duk wanda ya bi annabi ya tsira duk wanda ya saba wa annabi ya halaka ba ruwan Allah da yawan aikinka ba ruwan Allah da wahalar da ka sha a cikin aikin ba ruwan Allah da adon da kai ko irin yadda kake kawata aikin ruwan Allah shi ne wane ne aka ce ku yi koyi da shi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر mu shine ku koyi da wanda Allah ya ce ku koyi wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna da imani in kuna son gobe kiyama a auna muku aiki ayyukanku na kwarai su rinjaya a matsayin mu'minai waɗanda suke masu kyawawan aiki ku yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci ya ba da tabbacin cewa wanda duk ya bi ni to ya amshi aljanna wanda ya saba mini ya yi fatali da aljanna saboda haka ainihin shiga aljanna hanyarta mabudinta bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sabawa sunnar annabi wannan yana nufin ka amshi mukullinka na ainihin wuta ka amshi takaddun ka da hannun hagu abokanan ka iblis ne da ainihin rundunar shi ina za ku bi hannun hagu zuwa ina zuwa wuta mu kuma abin da muke fata mu amshi ainihin mukullinmu mu mu amshi takaddun mu gobe kiyama a hannun dama mu bi ina mu bi hannun dama tare da wa ma'annabiyina wasu siddiqina wa shuhada wa husna ulaika rafiqa tare da suwa tare da ulaika alladhina an amallahu alaihim minan nabiyina na siddiqina wash-shuhada tare da shugaban manzanni tare da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin koyi manzon ƙarshe wanda shine shugaban manzanni shugaban masu imani kai sayyidu waladi adam duk dan adam annabi muhammad ne shugaban shi yan uwa musulmi a nan za mu da sa'aya cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu ci gaba abubuwan da muka faɗa daidai Allah muna roƙonka ka bamu lada waɗanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya abubuwan da duk ake samu na alkhairi cikin wannan wata ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da shi abubuwan da duk ake jin tsoro haɗuwa da su cikin wannan wata Allah ka raba mu da su ya Allah muna roƙonka ka yi sa sakayya da alkhairinka ka rurrubanya sakamakonka ga 'yan uwa waɗanda suke taimakawa bayan Allah duk waɗanda suka kawo taimako a cikin wannan asusu Allah ka gansu Allah ka maida musu ka rubanya musu ka sanya ya zama sanadiyar su aljanna ka yawaita albarkaci dukiyarsu ya Allah waɗanda ba su bada ba Allah ka ba su ikon su bada Allah muna roƙonka 'yan uwa musulmi waɗanda suke tausayawa suna ciyar da talakawa a masallatayya da sauran wuraren buɗe baki Allah ka san su ka bi mu sanin su ka san don me suka yi ya Allah muna roƙonka ka saka musu Allah ka albarkaci dukiyarsu Allah ka rubanya musu Allah ka sanya mu a daishin su ya Allah muna roƙonka mu ma ka sa mu riƙa yi Allah muna roƙonka ka ƙara musu ƙarfin imani da himma da dauriya wajen gudanar da ire-iren waɗannan taimako Allah ka azurta mu da shugabanni na ƙwarai Allah muna roƙonka ka raba mu da shugabanni azzalumai Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya ka sanya mu dace da lailatul qadari a har yanzu ga kayayyaki ana ta ainihin kawowa dodo dodo turame turame waɗannan abayoyi ne waɗansu bayan Allah suka kawo waɗannan takalma ne ga sunan suna da yawa kuma alhamdulillah sabbi ne ga turaman ainihin abinan atamfa ga kaya nan wato ainihin dila guda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu sakayya da alkhairi kuma wannan asusun yana nan a buɗe ga wani ya kawo turmi a tamfa wanda duk yake da ainihin abin nan niyyar kawowa bai riga ya kawo ba yanzu yana iya kaiwa liman malam harisu a nan masallacin kandahar ko a kaiwa malam muhammadu alti ko kuma ɗaya daga cikin malama da wannan ƙungiya ha kuma ana iya kaiwa wuraren sauran tafsirai muna son mu yi amfani da wannan dama mu ainihin godewa mu kuma yi addu'a ta fatan alkhairi ga wani jami'i na custom wanda yau ya kawo kuɗi wuri na gugan wuri naira dubu ɗari biyu ya dankawa asusun taimakon marayi na hukumar custom ta katsina a kamar yadda kuka sani hukumar aikin custom na katsina tuntunin sun kafa kwamitin marayu kuma suna ɗinkawa yara ɗaruruwa kayayyaki kuma suna ba da abinci ga masu itikafi muna roƙon sauran ma'aikatu irin irin wannan ma'aikata kamar su immigration da ainihin 'yan sanda su yi ƙoƙarin gaggauta kafa ire-iren waɗannan kwamitoci ko muna kira da jami'ansu a matsayinsu na musulmai su ma su rika taimakawa a ire-iren waɗannan asusu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa kowa sakayya da alkhairi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين بارك الله آمين آمين, آمين. آمين.